بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a تفسير القرآن أما صلى إلى ذي ربع واللي يعقوب من السلام من السنة أولا يمشي واللي شيني يمشي الشرين يتقى قوات رمضان يبو آيات أريب إلى أربعين دمقين واللي ليه درانا شابقي قوات مات لدبو آيات دبو بيل إشرين يشيدا wannan shi ne majalisi na ashirin da bakwai a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin surat al kuma shi ne majalisin ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin wannan watan kuma majalisin ƙarshe insha Allah ta'ala a wannan shekara a wannan amfanin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana kafin mu ci gaba da tasiri akwai sanarwa ta farko kwamitin zakka da wakafi sun ba da takarda na cewa dala a sanar da mutane cewa a shirye suka wajen ɗaukar zakka a kuma ka'aitar da mutane tabbas zakka wani haƙƙi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya wajen duk mutumin da ya mallaki lissafi kuma lissafin shekara ta zagayo masa duk mutumin da yake fitar da zakka Allah subhanahu wa ta'ala zai mai masa da ninkin ba ninkin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma na asatmaru min sadaqa dukiya bata taba zama ta tawaye saboda sadakar da ake bayarwa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da ya ba da zakka to ya tafiyar da da daga gare shi so ita ita zakka kazanta ce da ka in ma baka bayar ba kana tare da wannan kazanta shi ka aka hana halin zai ta fi zakka saboda kazanta ce da ka yana da kyau kowa ya yi kokari kada ya yi ruwa Allah subhanahu wataala a surat al-imran yana cewa wala yahtamanna alladhina yabkhaluna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله على كل شيء قدير saboda haka Allah ya ce waɗanda suke yin ruwa suke kin fitar da zakka kada su zaton wannan abun alkhairi kada su zaton cewa alkhairi wannan abun sharri ne saboda ranar alkiyama za a nannaɗa musu ita wannan dukiyar su ta zama maciji mai kora sai ya dinga su yana cewa ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyar da ka tara ni ce taskar da ka taskanci akwai wata takarda a jiyar bukatun islam alhaji biyar sannan ana kara masa lafiya ya turo wacce ita ma a kamfanin sadaka ce nan an ce sadaka ya haɗa allah yana amfani da kalmar sadaka a gurare da yawa a cikin alkur'ani kuma yana nufin hadda zakka irin tsuntumin sadaka da kare mafi da sauransu saboda aka sadaka kofa ce daga cikin kofofi waɗanda suke buɗe hanyoyin arziki sannan sadaka tana sa mutum a inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa allah kamar yadda annan sassar ya cewa wa ta sadaka da sadakacin? fa akhfaha hatta la alama. shi ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya sadaka kuma ya koyi ta sannan sadaka tana toshe ko kuma tana busar da fushin ubangiji ina fatan mun gane sadaka tana janyo soyayya Allah sadaka tana janyo farin sadaka tana janyo masu yin ta kyakkyawar cikawa akwai abu da abin da na ba wa ɗalibai a tsanin a lokuta da yawa na ce ni dai ban taɓa ganin mutumin da ya samu kuɗi yake taimako yana fitar da haƙƙin Allah kuma kuɗinsa na halal ne ya iya ce na ce ni dai ban taɓa shi duk wanda ka ga ya samu kuɗi ya iya ce ɗayan biyu ko dai dama kuɗin ba na halal ba ne ko kuma da ya samu kuɗin baya taimako baya fitar da haƙƙin Allah in mutum yana da kuɗi zai iya ƙasa amma zai iya taɓa wani ba don kuma akwai wanda ya taba ganin mutumin da ya tabbata ke cewa kudin shi na halal ne kuma sannan yana fitar da haƙƙin Allah dukiya ta lalace to ya zo ya kawo wani ramu ba shi kyauta ko dai ka samu duka biyu kuɗi a gwamnati suka kasu to shi ma na ban mamaki na wasu waɗanda gobara ta ci kasuwa amma ta tsallake shagunan waɗanda suke fitar da haka ina fatan mun gane saboda haka lallai mutum ne iya bakin ƙoƙarinsa kada ya raina sadaka da zai bayar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni kamar yadda Allah sallallahu alaihi cewa la ta'tiranna min al-ma'ruf kar ka raina aikin alkhairi ko ya yi haka Allah sosai ne ya sanarwa ta ƙarshe shi akwai mutanen da jiya suka tambayi mai Kat wanda ya kunshi darussa sama da guda ɗari takwas wanda ya tattara tafsirai na shekaru shida har da na london da muka yi bara da kuma littattafai wajen guda goma sha hudu suka tambaya dama wanda ya tattara memorial tanzania ne da kuma ji alhamdulillah an kawo wasu adadi daga zaria inda dai na san ba su da yawa su ta guda bakwai ko takwas ba su waɗanda suka yi ta tambaya za su iya samun insha Allah a wasu kama illa آه، وإذا لم تأتهم بآية قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنون الله سبحانه وتعالى يكتشف إذا لم تأتهم بآية إذا ya zamanto cewa aka samu jinkiri ba a zo ba saukar da wani abu ba ƙaruwan lasta bai ta sai kafin su dinga cewa lau lasta bai ta me yasa ba za ka ƙirƙire ta ba me yasa ba za ka ƙirƙiri wannan ayar ba ka fito da ita da kanka kul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ka gaya musu cewa ni fa ina bin abin da ya zamanto cewa an yi mun wahayi ne daga ubangiji na saboda haka duk abin da kuka gani ba daga gare ne ka ba ni ne nake kawo ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da yake zuwa masa wahayi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى kowa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alkur'ani duk abin da annabi sallallahu ne yake fara to wahayi ne daga Allah baya kaɗan san zuciya har hadisai wani lokacin akan aiko mala'ika jibrilu ya zo masa a siffar tikiyatul kalbi wani sahabi ne mai tsananin kyau sai ya zo a siffarta sai ya kawo abin da yake na daga hadisai kana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba saboda wannan zai taimaka wajen in mutum ba lalatacce ba ne zai yarda da abin da ake faɗa cewa waayi kamar yadda ya ce wa makon ta ta tatlu wa makon ta tatlu min min kitabin wala ku. فذوقوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتابه ce da نفسه kallon kafin. wannan alkur'ani ya zo ba wani littafi da kake karantawa wala ta kutu biya ne ba ka iya rubuta komai idan larta ba mufilon da lalatattun mutane sun yi kokon amma duk da haka sai da suke iya shi saboda haka duk abin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo daga Allah ya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma tafi Allah subhanahu a yake cewa innahu laqawlu innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين da aka ya ce magana ce da yake amsatta daga jibril shi ne ma'anar kawo rasulun karim mai ƙarfi da shi jibril saboda yana iya halakar da alƙaryatu duka annan sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana da fuka-fukai guda ɗari shida kowanne fukuki ya tuka sararin samaniya ina fata mun gani saboda haka shi sa yake jin wace sannan kuma mutsa'in san ma'ani abin biyayya ne kuma a cikin sama ma mutacce ne shi jibrilu shi ne wanda ya fi kowa daraja a cikin malayi, kuma duk annabawan da Allah yake aikowa shi jibrilu shi yake zama watsuka shi yake zama ɗan saƙo tsakanin Allah da kuma ragowar manzanni kuma kayan da وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء baki da wani sai dai ko idan annabi ne za a iya magana da shi ta bayan hijabi ko kuma a yi mai wahayi allah zai iya cusa mai wani abu a matsayin wahayi ko allah ya aiko manzo sai ya faɗi abin da allah hana wa hana yake so ina fatan mun gani saboda ku shi yasa a can saman ƙara sama al'amma Allah ya ƙara maimaita irin wannan ayat da ta karanta ta suratul takwir na'am ba suratul takwir ka karanta da zuwa to ta suratul haqa za ka karanta وما هو بقول شاعر فقالوا لك رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نعم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجبين وأعتبر عن الله سبحانه وتعالى إلى سوئين لعنه صلى الله عليه وسلم ذكر إروة آية ya kirkiri wani abu ya danganta wa Allah to shi kanshi da sai Allah ya mai hukuma kuma ba wanda zai iya hanawa saboda haka a takaice duk abin da ka gani daga Allah yake wannan kuma yana daga cikin dalilan da ya sa suka zama gagara badau kuma shi ya sa ƙur'ani ya zama gagara badau amma hadisi ya zama gagara badau ba ana iya kirkira hadisi ko ba kowane malami ba ne zai iya ganewa amma ƙwar'ani ba shi iya kirkirai saboda shi ƙwar'ani Allah ya ba shi kariya saboda ta shi yasa musaila mata kaza da ya zo ya karya ya kawo cewa ga shi shi ma an saukan masa da wasu ayoyi yana faɗa da ya faɗa kawai sai ibn masud yana kullum sai yake cewa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka hakim wallahi sai ka san na san ƙarya kake saboda shi kan shirin yadda ya tarkibin ya san ba zai iya zama to ƙura'ani amma hadisi an yi wa annabi sosalar ƙarya irin su abin nan ibn abi maryam duk sun ƙirƙiri suru sun ƙirƙiri fadalolin surori sun sa kowace sura wanda har yanzu ma ana karanta wasu a cikin littattafai musamman wanda aka rubuta da wasu za a ga an rubuta ga fadalolin suratul zanzara A falalar suratul waƙi an ka karanta ba za ka yi talauci ba duk hadisan ƙarya ne amma mutane gida ba su sani ba amma shi ƙur'ani Allah ya ba shi wannan falalar shi yasa ya ce haza ba su ayyau da rabbikum waɗannan hujjoji ne daga ubangijinku wa hudan wa rahmatun li qaumin yu'minun kuma shirya ne da kuma rahama amma ga mutanen da suke yi amma ne. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون إذا أنا قرأت القرآن فاستمعوا له كسورا وأنفتوا كما سلموا ku saurare su in aka ce faskari ulahu ana nufin ku saurara wa an fito shi kuma yana nufin ku shiru me yasa la'allakum turhamun saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai muku rahama idan ya zama cewa kuka yi akwai mutane da yawa suna kafa hujja da wannan ayar a matsayin wajabcin idan ana yin karatun alkur'ani dole kai mutane da yawa suna kafa hujja da ita alhali kuma a haƙiƙani ita ayar ba haka take wuce ba tana magana ne a kan idan ana yin sallah kamar yadda ƙata da ya faɗa a kan wannan ayar ya ce kana ba zuwa a ciwon fuskalati فيسأله كم صليت كم بكيا zai zamanto cewa ana cikin sallah sai wani mutum ya zo ya ce ya tambaya in ya zo ya tara an yi wasu raka'o'in baya sai ce sallori raka'a nawa kuka nawa ne yaro? sai Allah ya saukar da wannan ayar wa iza quri alqur'an fastami ulahu wa ansu idan ana karanta alqur'an fastami ulahu lahu sawara wa ansu ko ku yi shiru la'allakum turhamun ba mamaki ku samu rahmar Allah haka na an rawaito daga mujahid shi ma mujahid yana cewa a da a baya sukan yi magana idan ana yin sallah mutum sai ya yi magana a tattauna wata bukata idan ana yin sallah to ne sai Allah subhanahu hala, ya saukar da wannan ayar ta cewa tattali ulamu ku saurara wa an suke sai aka hana yin magana in ana sana daga cikin abin da yake karfafa wannan shi ibn jarir al-qabari ya rawaito daga a ya rawaito daga talha bin ubaydillah talha bin ubaydillah yana cewa na ga ubayd dan umar da bin habira ba yana suna yin magana suna hira wal ya yuqsu a lokacin akwai wani wanda yake karanto istoshin alkur'ani yana Fa fakultu alatas ma'ani ila zikir sai na ce me yasa ba za ku saurari wannan ambatan allah da ake yi ba sai suka kalle ni sai suka ci gaba da maganar su sai na ƙara maimaitawa sai suka ƙara kallo na sai suka ci gaba da maganar su sai na ƙara maimaita su sai suka kalle ni sai suka ce mu wannan aya fa a sallah take magana to da ga wannan yana nuna cewa in wani yana karatun qur'ani kai kuma kana gefe kana buƙatar za ka yi magana ya halatta ka yi magana saboda ayar ba ta sauka akan haka ba akwai malaman da suka ce kuma ayar ta sauka ne akan kutuba idan limami yana kuɗba to nan ma ba a yin ba a yi magana ina fatan magana Allah ya saboda haka Allah ya ce la'allakum turhamun ko واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الآية ta kusa da ta karshe a cikin suratul arab Allah subhanahu wa ta'ala yana yin umarni da ambatan Allah da kuma kwadaitarwa game da ambatan Allah shi ne ce wasu rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan ya faɗi yanayi da koyaya kake ka ambata sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka dinga yawan ambatansa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratul ra'd الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم bi الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب saboda haka Allah ya nuna in dai mutum yana son nutsuwa to yayi kokari ya dinga Ambatar Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya nuna mana cewa in kana ambatansa to zai kare ka daga masifu idan ka shiga kaga da yanzu yana magana akan annabi Yunus ya aka ya fito daga cikin kifi Allah ma bai sa ya fito falaula annahu kana min للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إن دعما إن دعما دن دعما شن yana cikin masu ƙarfafe mu ya ci gaba da zama a cikin cikin wannan kafin isa har zuwa ranar kiyama mana tasbihinsa da ambatan Allah da yake shi ne ya tsira take shi imam an a cikin littafin riyadus salihin ya kawo hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke nuna falala da daraja ta ambatan Allah da wa ta'ala daga ciki idan muka kalla ayar da Allah ya jero sirfi na mutanen kirki a suratul azab tun daga farkon innal muslimina wal muslimat da ya zo kan masu zikiri sai ce wa zakirina Allah kafiran wa zakirati da masu ambatan Allah da yawa da kuma masu ambatan Allah da yawa mata kaga duk rabuwar da da yawa ba ke kuɗi ne, kuma idan mutum ya zamanto cewa harshen da ya saba da ambatan Allah to haka harshen zai ce akwai iska mai ban mamaki da malaminmu ya mu a madina na wani mutum da muka halarci fille mai kai a madina a shekara ta dubu biyu da bakwai mutumin kirki ne suna gaddama da wani a wajen ɗibar zuma kawai shi ɗan yi da su ya harbe shi ya harbe shi to mutumin nan mutumin kirki ne har sarkin garin ya sa baki a kan ko nawa mutanen suke so za a ba su ka a kashe shi ko nawa suke so za a biya su don kawai ka a kashe shi amma mutane su tafiya ta a kan idanmu aka jawo shi wani ƙaton fili a gaban baki'a aka karanta mata yayin da zai amanu ku ci ba a rikin da kusa su katla zuwa ƙarshe aka cire aka tare da tsiro imamu shahid shi mutumin saboda mutumin kirki ne mai yawan zikiri an ce har aka mai wanka harshen shi yana mutu saboda haka wannan ya sa aka yi mai sallah a harami saboda asali duk wanda aka musu isasi ba a matsala a harin ba a matsala a harin, saboda ka ci kyautar su manya-manyan zunubai ne don haka ba a matsala a harin, ina fatan mun gane saboda haka yana da kyau mutum ya saba ko da ba shi da lokacin da zai yi tsawo ya saba da ambatan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatan fi fatani ala lisan tsira tani fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim akwai kalmomi guda biyu masu sauki a harshe masu nauyi a nizami amma Allah yana son su su ne subhanallah wa bihamdihi da kuma subhanallah alazim saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to ya alkaimi fiye da abin da rana su a kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in dai ya faɗa so ɗari a rana to Allah zai bar shi larabar wanda ya yanta ku yanzu guda goma Allah zai rubuta masa lada guda ɗari ya kankare masa zunubai guda ɗari kuma zai samu kariya daga shaitan a tsawon wannan yinin nasa ba kuma wani mutum wanda zai zo da sama da abin da ya yi sai wanda ya irin nashi ina fatan mun gane a hadisi abu zarar bifari nan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da abu zarar bifari bana ba ka labarin zancen da Allah ya so ba ya ce zancen da Allah ya so shine subhanallahi wa hannu ina fatan mun gane saboda haka waɗannan kalmomi suna da matsar mahimmanci daga cikin abin da aka rawaito a kan faranar zikiri shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in ya zama sallah wannan ma bai da wahala yana maimaita لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yadda za ku gane girman sahabbai ku duba ku ga yadda suke tsere wajen biyayya ga Allah talakawa daga cikin muhajiro suka je suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da ba'ana kusuri da usul masu kuɗi sun tafi da sun tafi da lada mu ka ganin ana yin tsere da masu kuɗi ne wajen neman kuɗi su kuma a can suna ƙoƙarin tsere da masu kuɗi ne wajen yin abubuwan da suke yi na lada suka ce saboda in a masallaci ne muna haɗuwa a hajji ba ma haɗuwa suna zuwa su hajji mu ba ma samun damar ba ma samun damar da za umara ba mu da damar yin sadaka sai a nan so kai ne ku dinga yin tasiri ku dinga gode wa Allah ku dinga yin kafara duk bayan kowace sallah ku talatin da hudu ina kan mu gane saboda haka kaka wannan ne su su a ake yana wajen ambatan Allah subhanahu wata ala. a annan sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ne yawan ambatan Allah a ruku da sujjada yana yawan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yana yawan maimaita wannan yana yawan cewa subuhu qudusun rabbul malaikati wa ruh yana yawan tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk mutumin da yake da dama to yayi kokari wajen maimaita ambatar Allah subhanahu wa ta'ala akwai kalmomi na ambatar Allah waɗanda ba su da wahala maimaita su akwai ummul mu'minin juwayriya bintul hali Allah ya kara mata yadda na sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fitowa daga wajenta lokacin da ya sallah asuba a lokacin tana zaune a masallaci ta wanda take yin ibada da nan sosai da ya dawo sai same ta dai zaune sai ce ba ki gushe ba kina nan inda na baki ki ta ce sai ce bayan sun tafi na faɗi wasu kalmomi waɗanda inda za a kwatanta su da abin da kika faɗa to da za su daidai da su duk daɗewar da kika shi ne subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa wani arshihi wa midada kalimatihi ina fatan mun gani saboda haka wannan idan ka kalla ka du za ka ga cewa kalmomi ne waɗanda su ba zai iya yin wahala ba kuma in kana ambatar Allah shi ma Allah zai dinga ambatar ka a cikin mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda zanni a fidi ni ina nan a inda bawa na ya zace ni ina tare da shi in yi ambace ni in yi ambace na cikin ransa ni ma zan ambace na zan ambace shi a cikin raina in yi ambace na a cikin jama'a to ni ma zan zan ambace shi a cikin jama'a da suka fara shi abdullahi dan mas'ud yana cewa manzo Allah ya ce na haɗu da annabi ibrahim a daren da aka yi isra'ila sai ya ce mun ya kai muhammad ka ce ina gaishe da al'umma ka kuma ka ce musu ita aljanna ƙasar ta mai kyau ce ruwan ta mai daɗi ne kuma ita kwabo ce babu shi fara amma abin da ake dasa ta dasa mata na tsoro shi ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ina fatan mun gani gane saboda kaga wannan yana nuna mana falalar waɗannan kalmomi da kuma yadda faɗansu yake da amfani Allah ya yi umarni da cewa a kowanne yanayi kake ka ambaci sunan Allah a suratu Ali Imran Allah ya yi cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman على ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم فقال لك هذا zai في خلق السماوات والأرض أهلت السماوات a halittar sama ba ta shi ne yubushin lailar na har ya tsulubu hadisin ko saboda haka wani yana neman wani amma ba ta haɗuwa to a saba musu akwai ayoyi ga waɗanda suke da hankali su a yi masu hankali su ne allazi ne ya tsoro na Allah a kiyama wa ƙudujar a ala ne. su ne waɗanda suke ambatar Allah kiyama wa ƙudujar a suna tsaye suna zaune suna kishin jiɗa ma suna ambatar Allah sau da haka shi sa na sun kamar yadda a sarauto yana ambatan Allah a kowanne yanayi ya ke ci a hadisin abu huraira ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a cikin riyadu sani kuma yadda yake a lambar riyadu sani nuskar da muka yi amfani da shi a tarjama da muka yi wa riyadu sani mai mujallar biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke yawo a kan hanyoyi suna neman inda masu zikiri su idan suka samu mutanen da suke ambatan Allah sai su kira su ce ku tawo ku yi zuwa bukatu sai su kewaye su da bukatunsu har zuwa saman duniya sai ubangiji ya tambaye su tare da cewa ya fi su sanin abin da ke faruwa menene bayyana suke cewa sai ai suna yi maka tasbihi ne suna cewa Allahu akbar suna kuma gode maka suna kuma girma maka sai Allah tafi ya ce sun taba gani na sai su ce wallahi ba su taba ganin ka ba sai Allah tafi ya ce tafi sarki ya ce to yaya kuke gani inda sun gani sai mala'iku su cewa Allah inda a ce sun zanka to da sun fi maka ibada kuma sun fi girma maka sun fi yin tasbihi gare ka sai Allah ya tambayi mala'ika ya ce waɗannan bayan nawa ne kuke ganin suna roƙona sai ai suna roƙonka aljanna sai Allah ya ba su take ce sun taɓa ganin ta ne sai su ce wallahi ya Allah ba su taɓa ganin ta ba sai Allah ya ba ya ce ya kuke gani inda a ce sun ganta sai Allah subhanahu wataala ya ce sai mala'ika su ba Allah amfani da cewa suna cewa inda a ce sun ga aljanna to da sun fi tsananin fahimta sun fi tsananin neman da sun fi kuma tsananin fatan su shige ta sai Allah ya tambayi bayan kamar mala'iku ya ce to waɗannan da kuka samu suna zikiri menene suke neman tsari sai mala'iku ce ai suna neman tsari ne daga wuta sai Allah madaukakin sarki ya tambayi mala'iku ya ce sun taɓa ganin ta ce wallahi ba taɓa ganin ta ba sai Allah sarki ya tambayi mala'iku ya ce to yaya inda a cikin ganta sai mala'iku ce ai inda a ce sun ganta ina da sun fi tsoronta Allah ya ce ina ce da muku cewa na yi musu gafara sai ɗaya daga cikin mala'iku ya ce akwai wani mutum ya zo wucewa ne ya ɗan tsaya baya cikin su sai Allah mara cikin sarki ya ce ya su waɗannan mutanen duk wanda ya zauna da su ba zai shiga wuta ba ina fatan mun gane kun ga wannan duka falala ce ta zikiri annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa babu yadda za a yi mutane su zauna suna ambatan Allah ba sai sai malaiku sun kewaye su kuma a tare da su sannan natsuwa ta sauka a gare su kuma Allah maɗaukakin sarki zai ambace su a wurin waɗanda suke tare da su ina fatan mun gane kaga duk wannan yana daga cikin a yana daga cikin abubuwan da suke nuna falalar zuci abu sa'id al kudiri Allah ya kara masa yarda yake cewa muawiya ɗan abu sha ya fito sai ya samu an yi wani zama na kewaye a masallaci sai ce da waɗanda suka irin wannan zama menene ya zaunar da ku a masallaci sai suka ce abin da ya zaunar da mu shine ne ma'ambaci Allah sai ce ku Allah iya abin da ya zaunar da ku kenan sai suka ce ba abin da ya zauna cikin wallahi ke wannan sai ce wallahi ni ba wai na yi ku rantse min bane saboda ina tuma ku ban yadda ba ina fatan mun gane kuma ku kun san ni ban ma ci karawato hadisai ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce annabi sallallahu alaihi akwai lokacin da ya taba zuwa ya samu sahabbansa sun yi irin wannan zaman sai ya tambaye su ya ce me ya zauna da ku sai suka ce mun zauna ne domin mu ambaci Allah mu gode maka saboda shirye ke yi mana wa man nabi alaina kuma yayi mana baiwa sai ce Allah ne ubangiji ya zaunar da ku eh, eh, eh, saboda wannan kuka zauna wallahi saboda wannan kuka zauna su wallahi saboda wannan muka zauna Ya ce ni ban rantsar da ku saboda ina tuhuma ku ba amma abin da ya sa na zaunar da ku shine saboda abin da ya sa ni ban ce ku rantse mun saboda ina tuhuma ku ba abin da yasa na nemi ku rantse shine jibril ya zo min ya ba ni labarin cewa Allah yana yin alfahari da su a gaban mala'iku waɗannan duka suna nuna mana falalar zikiri shi yasa Allah ya ce wasu rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan ka ambata Allah kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai tsoro kada ka shantake ka dinga ganin cewa dan kai zikiri kawai ka sha wadunar jihar mai amma idan za ka yi zikirin ana so ka dinga yin zikiri iyakan ka kawai kake jiyarwa ba so kana ɗaga murya kamar yadda ya zo a hadisi akwai waɗanda suka zo suna ɗaga murya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku saboda ne saboda fa innakum la tad'una asamma wala ta'iba saboda wanda kuke kira ba kurma bane da kuma wanda ba ya nan bai ɗaya mutum ya ta zikirin da ya ta zikirin nan har wasu ka rawaito hadisi su ta zikiri a ce muku mahaukata wanda ya rawaito hadisi shi ne mahaukaci hmm. saboda haka ba wani hadisi da ya inganta kuma <clears throat> Allah ku gani da kyau za a ga duk waɗanda suke cewa a yi wannan zikirin na dukan irji ba ku ga suna yi ba ba ku ga 'ya'yansu na kusa suna yi ba ba sa yi ku kalla ku gani irin wannan ne dukan irji da tsalle wanda jazara take jan mutum da wuya ku ga wani mutumin kirki babba yana yi saboda haka shi Allah ga abin da ya faɗa wa dunar jihar ko tsaddil gudu wal asar kuma idan kun zo ku yi saka da yanzu. annabi sallallahu alaihi yana da askar da yake yi a safe yana da askar din da yake da yamma shi imamu nawawi ya kawo su a cikin wannan littafin na riyadu salihin wanda muka fassara shi zuwa harshen hausa wanda littafi ne wanda ya kunshi hadisai dubu daya da ɗari takwas da casa'in da shida saboda haka dil mai wal arsal da safa kan abubuwan da ake karanta ya rasu a mai bi ta lai kamar min sharri ma karka اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى السوء ثلاثة Da صلى الله عليه وسلم سبوما لا إله إلا الله ولا شريك له wani الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير so goma da yamma ma ana iya maimaita irin waɗannan wala ta kun minar rafin kada ka zama daga cikin rafkanannu saboda jin mutumin da ya zama cewa yana yana yana musulmi amma kuma baya ambatan Allah to zai zama cikin rafkanannu shi yasa nan sallar in ya zauna ba ya ƙirga suno ya ambata Allah كلكم kuma يعني من ce na neman gafara Allah su ɗaya إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina inda rabbika waɗanda suke inda rabbika waɗanda suke tare da ubangijinka la yastakbiruna an ibadati ba ta girman kai wajen bautawa Allah idan yace ce alladina inda rabbika waɗanda yake nufi yana nufin mala'iku كما يجي فإن استكبروا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه يسبحون له بالغدو والليل وأنها وهم لا يسمعون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون saboda haka in kai girman kai ma waɗanda suke tare da ubangiji su ne mala'iku to su koyaushe suna girmama Allah suna ambatar suna masa sujjada suna mai tasiri wahum la yasamun su ba sa kosawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ta yi ƙara saboda babu wani guri da za ka iya sanya in yatsu guda uku ba shi akwai mala'ika wanda yake rafi a kausa jidan ina fatan mun gane babu shi babu wani guri kaga wanda yana nuna wanda girman sama sammai har guda bakwai mu kuwa kawai yan adam a ƙasa ta ɗaya ne ko akwai ina masu sani ko akwai yan adam a ƙasa ta biyu akwai su ka ga mu a ƙasa ta ɗaya mutu kuma har yau kana so za ka sai TV akwai akwai guraren da ba a gina ba har yau in ka je dajin birnin gwara ma kana son yadda nawa duk akwai za a iya <laughs> za a iya siyan maka har yanzu ma ba mu cika ƙasar ba amma su mala'iku a sama duk da zama mai ne guda bakwai su amma babu inda za ka iya sanya 'yan yasu guda uku face akwai wani mala'ika wanda ya yi hukumu ko kuma ya sujjada sannan akwai baitul ma'mur wanda yake a sama ta ɗaya. shi kuma kullum mala'iku dubu saba'in suna zuwa su sallah kuma dubu saba'in din na in suka zo ba za su ƙara zuwa ba har abada gobe ma wata dubu saba'in din ke za ta su shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala nan gurin yace innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun kuma gare shi suke sujjada wannan ayar ita ce aya ta ƙarshe a cikin ayoyin suratul arab kuma ita ce aya ta farko daga cikin ayoyin da idan aka karanta su ake yin sujjada ayoyin da idan aka karanta su ake yin sujjada sun kai kusan guda goma sha bakwai amma su malikiya guda sha ɗaya suka yake da su kamar yadda mai risala ya tsaya ya ce laisa fil mufassal min hashin a surorin mufassal ba ko guda ɗaya in aka ce mufassal a fassarar malamai da yawa daga suratul jasiyar zuwa haka saboda haka a wajen malikiya ba in ji ko zai iya lissafo waɗanda ake yi wa sujjada a malikiya na ɗaya akwai wannan ayar wasu take a ƙarshen suratul arab Wata ita ce ta farko a jerin surorin Alkur'ani da muke da su sai ta gaba wacce take bin wannan ita ce ta cikin suratul ra'asko na ita ce ta suratul ra'd Allah makaranta karanta mana ko ne Walillahi cikin ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها نعم وبلاده ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولكن تشي كبير تعوف إتشي وتتردو أتكن سورة النعال إتشي تعوف ألا ما لا تدو فوق الثاني أولم يروا إلى ما خلق الله أولم يروا إلى ما خلق من شيء يتفيأ ظلالهم يتفيئ عن اليمين والشمائل سجدا وهم ذاكر كانت يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون saboda haka wannan ita ce wannan ita ce a ta uku a jerin guraren da ake sujera ta hudu ina ga ita ce ta surat isra'i alarama can ta fi ƙarshe kusa da goda <laughs> waya fi rona ne ويخضون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وانا اتكت تروحي كنانكو الزير ولا رندا اكي السجدة ستة ديار itakuma da kaɗan matakaɗan ita kuma tana nan ina ga ita ce a cikin surat maryam ko eh, surat maryam na la'ikar da zina na mallawa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أرمى جنبك كفت تفتح الشجاع إتقم إلى غيرك في سورة الحج تفرفر أي سجد بيوني على سورة الحج ومن يدين الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله إن الله يفعل ما يشاء ولا يكتب تشدى أجير وقرارا أكل سجدة مذهب المالكية تتبقي تبيو تبيو أما الشيء مثل الصفوة من الشكرة بس أعوكاد بالنسبة نعم بدأ بس سورة الفقار وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وليس تتلوه مكتب نعم تبقى شو تتوقف ita ce idan muka je suratul nauri Allah ya tsudu Allah ya tsudu lillahi alladhi yukhrij Allah ya tsudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a fis samawati wal ardh ويعلم ما تخفون وما تعلنون نعم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سوى ذلك ولا كتبتنا بنا نعم تتفر يوا تسيت تتركو daga cikin jerin guraren da ake yin sujjada a malikiya ita ce wacce take a cikin suratul tafiya على ربنا تتذابى تتذابى ذنوبه هذا آه، الاتفاق تتذابى فذوقوا بما نسيتم لقاء إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ولا يكفتنا يكفتنا أجير الغلال لأسهم سجدا أما ذهب المالكية سيكما واتكت إتشيتا goma daga cikin wuraren da ake yi je kasuwar suka ina za a إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاده وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتن فأخذناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا ولا يتكيس برس الجدع ربوما جيرس الجدع الجمالية تكيس الجدع تكرش تكبوما شائعا ina ji ana ma wasu karanta mun bayan ta karanta wani. Wa ini takbaru fallazi na inda rabbi ka yi sabbi kuna na hubi laini wannan hari wa samu. Iya wannan wuraren guda goma sha ɗaya in ban manta ba su kaɗai ne mai risala ya kawo waɗanda ake yin su Duk waɗanda ba wannan ba a Malaysia ba a guda shida. idan ba zan iya in zan iya tuno su kaga na biyu na kaga kaga akwai akwai akwai ta biyu a hajji ya yi wanda zai amuru kawo ya ayyuhan ladina amanu ruk'u wasjudu waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun sha biyu ke da ko idan muka tafi ta sha uku ina ga ita ce wacce take karkashin suratul <laughs> فاسجدوا لله واعبدوه وأنتم سامدون <laughs> آه. فاسجدوا لله وأنتم سامدون آه نعم فسجدوا لله بس ليه Ko wasu gada daga wannan hu haka na haka na ne ina gaba da yi ta tsayo baya da yawa yara ma wa an tusa ne dun to kaji fakki dunin layi wani ita ce ta nawa kenan ita ce ta goma sha uku to kaga ta sha idan ka taho wacce take ta goma sha hudu a jerin guraren kace ne a jerin guraren akwai ta suratul inshiqa na mai take وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون نعم وسيكم كاد منع سورة سورة الألف ya take kalla la tuɗi'hu wasjudi wa <laughs> ana ma yau ne final na ɗan tayin yau wasu doktor to mun ka guda goma sha biyar da shi lokaci ya mana so kawai da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yusabbihu lahu wa lahu yasjudun suna yi masa tasbihi kuma a gare shi suke yin sujjada ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa wannan shine karshen tafsirin mu na wannan shekarar kuma shine tafsirin ayar ƙarshe na suratul araf wanda muka yi alhamdulillah a cikin majalisai guda ashirin da bakwai ina godiya sosai da karantun da katsinawa suka nuna mana wani ikon Allah Wani ita ce shekarar da ta bakwai muna yin tafsiri amma ina ta zaton babu tafsirin da aka fi halarta ya fi daɗi kamar na bana kula da zaton da ya sa ba kuma wani ikon allah ɗazu shugaban alfijin rediyo ya kira ni shi ma yake gaya mun ya ce kullum da ya san adadin mutanen da suke zuwa alfijir suna neman a tura musu wannan tafsirin ba a yadda ya faɗa Allah shi ne shaida ya ce duk tafsiran da ake a alfijir ba wanda mutane suke bin kamar wannan iya abin da suke duba haka ya faɗa a bishi da kansa ya kira ga mata shi ba in na gan ko ba zan iya nuna shi ba so ya yi maganganu da yawa gaskiya in yi aka samu matsala ba sa da wurin mutane za su dinga kiran shi to wannan wani abu ne gaskiya ba taɓa samu shi ba sama da bana to ban dai san albarkar ba ko saboda ina so na gudu ne katsina suke yin kokarin da za su rike na yi shekaru har bakwai ban yi zaton zan dawo ba na magaskiya to amma dai yadda yan uwa suka yi ta ji da yadda suka nuna mana soyayya wala wannan shi ne dalilin da ya sa nake bar mu sake dawowa amma tun da nake nuwa biyu na yi shekara uku so biyu na yi tunanin bari mu je wani wajen mu ba da gudunmawa to amma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba abin da ya fi alkhairi in akwai alkhairi ana ya sa mu jawo mu ci gaba inda ga ta mun shiga cikin wata Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan ba wa ɗan kwamiti A lokacin mu yayi ya sa aka duk ma ba mu gama su mun ta ɗaya amma dai mun yi guda sha biyar so yanzu zan ba wa malam musa Allah ya dama shugaban a matsalaci da matsalaci don su ba su ina gajiya sosai a ƙarshe da duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan tafiyar musamman tun daga shi a daraktar masallaci da 'yan kwamiti da kuma su alhaji ya sanda wanda shi ne yake kawo mana abincin buɗa baki kullum da ragowar duk waɗanda suka ba da gudunmawa Allah ya saka da kai da waɗanda suka ba da gudunmawa aka sa karatun a kafafen sadarwa na NTA ta'awun da kuma al-bujir ma har kala biyu duk muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna ƙara jaddadawa cewa duk da tafsirin da muka yi na shekaru shida akwai su a waje a memory wanda wani dan uwa ya tattara kuma shi ma wanda insha Allah wannan gaba mala a shigar da shi Allah ya ba mu zancewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah Allah kuma ya haɗa fuskokin mu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh